haka kike ko kuma kwailin kika fara litin. Ke irin kai tantance maka. Kin san wasu kake ake ganin ɗinsu dan fara fara amma nan baki kirin kira ji ina jin nauyin abin nan. Ka ga mace dalleliya. Haɗaɗɗiya fuskar ta bajau. Amma ka ga kafa ta inda ka san ta kura. Bare ma ka je cikin gida ta kaga ta ba hijabi la ilaha illa dandan kuwa. To hi irin wannan kin ga ba daɗi kuma haram